yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da sha biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na shida daga cikin goron biyar karatu karatuttukan littafin ashir usmanu ibn saudi allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi littafin wasiqatul ikhwan لتبيين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع wato saƙo ne da ‘yan uwa musulmi a duk inda suke domin bayyana musu wajarcin bin alƙur'ani da sunna da ijma'i shehu ya wasu yoyi masu ɗimbin yawa waɗanda ke jan hankalin 'yan uwa don gane da wajibi ne a bi alƙur'ani wajibi ne a bi sunna wajibi ne a bi ijma'i sannan da shawarwari da nasihohi a kan a duk lokacin da ka tashi za ka aikata wani abu sai ka dubi yaya malaman sunna suke aikatawa sannan duk lokacin da aka samu wata ta tsakanin wani daga cikin mutane da kai game da ka aikata wani abu wanda wannan abin ba ta'a ba ce shi ne ce ba daidai ba ne ka saurare shi yake karkar kwaɗayin abin duniya kar kuma hankalinka ya karkata zuwa ga ainihin yarda ta wasu halittu a cikin saɓawa wanda yake ne mahalicci a yau za mu tashi wata wasiya da kuma nasiha da jan hankali da wa'azi da shehu zai yi wa dukkanin al'ummar musulmi ɗan uwa dangane da abin da ya shafi hukuncin fitan mata da ake yi barkatai shehu ya ce ya ikhwanul muslimina na'u nisa'akum al-khuruj illa li daruratin la budda minha ya ce yan uwa na musulmi ku hana matan ku fita in ba da dalura ba wato in ba da dalili ba wanda yake ba makawa mana in ba dole ba to matan musulmi ta zauna a ainihin gida a kuma ɗakin miji والدليل على ذلك قال تعالى دليل هكا الله مدعوكتين سركين يتي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ku zauna a gidajenku ya ku mata kar ku rinka fita irin fita ta maguzawan farko na daga cikin fita ta maguzawan farko ita ce fita kowane lokaci ba da izinin mai gida ba na daga cikin fita ta maguzawan farko fita ba tare da suturta jiki suturcewa irin wadda shari'a ta ce ba yanzu kaji wannan aya Allah maɗaukacin sarki yana umarnin duk wata mace mai miji ce ko mara miji matuƙar shari'a ta haukanta akan cewa ta yi zamanta a gida domin galibin abin da mutane suka ɗauka doka ta kulle ta shafi ainihin matan aure ne a kuskure ne dokar kulle ta shafi duk wata mace musulma wadda ta balaga ya tattake ne da haka idan kana da ɗa yadda ta balaga ko da shekara ta goma sha ɗaya ce don wasu yaran na balaga daga shekara goma ko sha ɗaya ko sha biyu to duk irin dokar da ta hau kan uwar da ta haife ta yan shekara talatin ko arba'in ko sittin dangane da fita da dangane da irin suturar da ake sawa in an fita da kuma dangane da ladubban fita cewa kar ta kama tsakiya hanya ta rinka bin gefe to duk wannan dokar ta haɗa da ita wannan yaɗi saboda haka ka kafi suratul ahzab ta kiraya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika ya kai wannan annabi mai daraja ka faɗa wa matanka da ‘ya'yanka mata wa nisa'il mu'minina da kuma matan mu'minai to da yake ƙur'ani larabci ne original mai kyau babu itinadi a cikin al'kur'ani. ba ce Allah maɗaukacin sarki sai kuma ya ce wa nisa'il mu'minina wa banatil mu'minina amma aka haka kuma ba kan gado kenan ya kai annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da matan musulmi to yanzu ba sai kuma an ce da 'ya'yan musulmi ba don gashi an faɗi a nan baya an fahimta me za su yi dina a na min jalabibihin su zuba lullubin su tun daga sama sai ya lulluɓe su gyale da mata suke sawa a ƙasar hausa haramun ne yana daga cikin suturar jahiliya da wannan aya al-imam ya rawaito hadisi sahihi daga as da aisha Allah ya ƙara mata yarda tana zaune sai wata ƴar uwanta abdurrahman sai ta shigo gida don ta ziyarce ta da yarinya ta zama budurwa sai ta ganta da gyale in aka ce gyale shi ne wannan mayani da ainihin mata suke sa wanda yake ba abin da yake tsinanawa in ba abu ba ba na rufe komai sai ta fulge shi sai ta wayya ga shi sai ta zubar sai ta ɗauko zani mai girma mai kauri sai ta bata sai ta ce baki san suratul ahzab ta sauka ba don haka wajibi ne duk abin da mace za ta saki jikinta da shi na farko ya zama babba yadda zai a jikinta gaba ɗaya matan musulmi suna fita a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka kin ka hange su sai ka ce bukka ce tun daga sama har ƙasa lullubewa suke yi na biyu dole ne duk abin da za a ta jiki da shi ya zama yana da kauri kai ya zama yana shara-shara na uku dole ne ya zama ya yi faɗi kai ya tsuke yadda zai iya bayyana kusurori da kwalolin jiki na hudu kar ya kama da sutura ta maza na biyar kai kama da sutura ta kafirai sannan kai ya zama sutura ce ta kece kamar lofi kamar sabba kamar atamfa waɗannan duk kayan ado ne to ba nan ba na kirkiro wanda za a ce duk garin nan babu mai hijabi irin nata saboda tsada haramun ne ita nata sa saboda wannan ta zama sau da shuhura annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya sanya tufa domin ya shahara da ita Allah madaukakin sarki zai sanya shi a wuta to sau da shuhura na ɗaukar ɗayan ɓangarori guda biyu ko dai wadataccen tufafi mai tsada tsadar da ta kece raini a ce hular su kwaya ɗaya sai ta sai hulunan mazajen garin nan kaf to shi ma haramun ne ya sata ko kuma ya samu wata tsohuwar hula lalatacciya ko riga ya zama ya fi ƙarfin ya sata amma sai lazimci sata don kawai ya shahara da ita a ɗauka shi wani bawan Allah ne haramun ne ya sanya wannan karanta su to haka mace ba a yanzu mata ba saboda mijinta gwamna ne ko shugaban ƙasa ko minista ko ɗan sarki ce ya zama za ta sanya hijabin amma hijabin da duk matan garin ba yadda ta isa ta sa saboda tsadin shi an haramta mata wannan lallai ne idan mace ta tashi fita ta kiyaye waɗannan dokoki gaba idan akwai ado a fuskarta wajibi ta kawar da adam in ba haka ba wajibi ne ta sanya niƙabi ta lulluɓe wannan fuskata ta haka hannayenta idan akwai ado na kunshi ko ta da wasu zabba ko ta yi wani ado a jikin yatsunta to haramun ne ta bar su a bayyane ya jibi ta kawar da wannan ado inda haka ba kuma ta ainihin sanya musu safanni na hannu wannan ita ce shiga ta musulunci yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa idan mata za su fita to kasa ainihin saɓata in suka sabata sun yi fita irin ta jahilai jahilan farko nake nufi da jahilan farko su maguzawan asali waɗanda gaba ɗaya ta saba ganin musulunci da ma balle su kwaikwaye shi dangane da wuraren fita kuma in Allah maɗaukacin sarki ya so a yau ɗin nan za mu sharhin wannan littafin na ɗan hodiyo بأينه يوم للتاس الناس ميسينا إرشاد الإخوان إلى أحكام خروج النسوان وإلى حكم خروج النسوان تاشد أهدي ورد تاشد هنيش من البركة شيخا كان هذا نكي تيمنا الله تيوائي ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات كفاتا إشتوا ينا بلوك ورامك إذا فنده يجب أن يشيني har ma sun mana yawa in kaɗai aka taƙaitu a kansu za ka ga cewa suna taɓa mana kai tsaye don a nan ƙasar aka rubuta domin ɗan fodiyo ya the son of the soil ɗan ƙasa ne ya san me ake a cikin gidan kowa don a ƙasar aka haife shi ya san al'adun kowa amma da al'amari ne al'amari na wa'azi da rubuce-rubucen su sai hausa suka ce wannan mutumin cin mutuncin mutane yake ka za ka rinka faɗin lokutukan da ka san mutane suna aikatawa shi ne yau ta yawaita maganganu a kan cewa in har yana faɗi don ya ci mutuncin wani ne Allah ya bi shi har tsakar gidan shi ya ci mutuncin ya ce amma nasiha ce shi fa duk da ya gama sai zo wani littafi kuma nasihatu ahalin zaman yace nasiha ga mutanen zamanin ba abin da ake bukata wanda ɗan godiyo bai ba amma an zo an manta da ɗan hodiyo an manta da littafan shi an manta da alheran shi sai tsohuwa ta ganga tuntuɓe sai ta ce ɗan hodiyo ya faɗi Allah ya kiyaye malam ɗan hodiyo ya ce wa kana man lam yamna an ba'athahu min al-khuruj ba'da nuzul hadhihi al-aya duk wanda bai hana matar shi fita da bayan saukar wannan aya laysa lahu salatun in ya yi sallah ba shi da sallah wala saumin ba shi da azumi wala zakatun ba shi da zakka wala hajjin in ya yi hajji ba shi da hajji wa jami'u a'malihi kanat batila duk ayyukan shi sun kana nan kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji kana zikiri kana karatun qur'ani kana duk abin da kake amma mata kan ta tashi fita kawai kai tsaye take fita fita wata iri irin fitar jahiliya na farko to sallar ka azumin ka zakarka da hajjin ka da duk wani aiki na ka dan hoje ya ce ya baci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da sahabbai suka fi tashin hankali in aka ce bacin aiki domin bacin aiki ba abin kaya amma an ce na banza ne da ba kai bane aka ce ba za a baka ladan shi ba kai ma ka san ba lada ba la'ada amma kayi ba ba kai ba amma kuma an ce ya ɓaci shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya yawaita gargaɗi dangane da karkar abin da zai ɓata maka aiki amini min a min من آه من عمل فجعلناه haba'an mansura Allah ya yi ta gargadi kar ka sake ka aikata abin da zai ɓata aikinka kar ka sake abin da zai ɓata aikinka kaji yanzu ba kai ne kai wani laifi ba fa matarka ce ta aure ta fita ko ‘yarka ce da ka haifa ta fita ko wadda take ƙarƙashin ikonka don ka kiyaye wannan da ke idan akwai ƙaryaka a hannunka kai ne waliyin amurinta idan akwai yakka a hannunka kai ne waliyin amrinta a'a mahaifiyarka ce kai ne waliyin ya wajibi ne kai kake da sarrafa fitarta da shigarta har mahaifiyarka saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa ƙarshen duniya yaƙi ko ba su yawa za a waye gari maza sun yi ƙaranci mata sun yi yawa har a waye gari mai gida ɗaya a ƙarƙashin akwai mata arba'in yake nufi da mata arba'in ba matan aure ba mahaifinka ya rasu Mahaifinka ta dawo ƙarƙashinka yanzu kai kake kula da ita kai kake ci da ita to kai ne waliyin amrinta ka san cewa malaman fiqh suka ce a lokacin in za ta aure kai za ka daura mata aure ba babanta ba sai in kai ka ba da izinin iyana ma ya aure ta ma'ana da babanta zai ce ga wanda zai aure ta kai kuma ka ce baka yadda ba wannan kake so malaman suke suka ce naka ne magana ita ta haife ka ba amma ka riga ka balaga shi ke yanzu kai ne waliyin amrin da kai balle tana cikin gidanka dan girman Allah wannan magana ku je karanta ta tana nan cikin asari da muhtasar cikin malikiya in ya zama kai kana da iko a kanta na aurar da ita ita ta haife ka fa fiye da mahaifinta da ya haife ta sai ta da ta ne za a barta ta fitar ta shigar da ta saboda ita ta haife ka kai ne waliyin amurka kai ne al'amarin ka gaba ɗaya Allah ya dan ya danka a hannunka sai da haka jama'a shari'ar musulunci ba wasa ba ce Allah cewa ya inna fi la haqqun islama annakum tantiqun qur'ani gaskiya ne kamar maganarka in kana magana tana fitowa daga bakinka zaka ce ba magana ka bace to sai Allah ya maka lissafi a cikin kanka yace to yadda ka san haka haka shi ma shi ya faɗi qur'ani kuma shi ne mahalici in kana kaddara magana kana da muhimmanci don ta fito daga wurin ka kaddara magana Allah ta fita ka muhimmanci don daga rabbul izza ta fito saboda haka jama'a kun ji dai abin da dan godiyo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ran da wannan aya ta sauka idan har ka dan matarka ta fita fita irin yadda shari'ar musulunci ba ta yadda da ita ba dan hudu ya ce baka da sallah ya ce baka da azumi dan hudu ya ce baka da zakka ya ce ba ka da hajji sai ya ce duk ayyukan ka sun ɓaci wala uzra lahu inda Allah yawm al-qiyamah yace kuma ba ka da wani uzuri a wurin Allah ranar al-qiyamah li adam imtisali amrillah wa sunnati rasulih saboda kin wato biyayya ga umarnin Allah da sunnan manzon shi Allah ya ce kaza kai kuwa ka kibi manzon Allah ya ce kaza kai kuwa ka ba ka da uzuri لأن خروجهن فتنة ومن تسمى فتنة الله أكبر الله هذا كتير فرقي يبدأ أن غدي wato fitan mata fitina ce zaman su a gida shine alkhairi shine zaman lafiya ina ka ce fitina ana nufin rikici bala'i masifa alkaba'i annoba kun yi rikicin inda mata na fita kaddara wannan da kyau ka gani mata su fito ta musiba ce sai da haka abin da yake dacewa fatawar as-sayyi da Fatima Zahra ga mahaifinta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya ce wa Fatima ma ahza lil mar'a mace me ya dace da ita menene mutunci da ya mace Allahu akbar yau annabi ne yake tambayar in shi ke mishi fatawa me ya dace da mace sai ta ce Allah tarar rijala wala yara har rijalu kazalik kada ta ga maza kada kuma maza su ganta Allahu akbar hadisi ne sahihi al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi Allah tarar rijal wala yara har rijalu kazalik maza kada su ganta kada ta ga maza wannan shi ya dace wa mace Allahu akbar idan mace ta kiyaye wannan jama'a za a zauna lafiya a yau ƙasashen da suka fi kowaɗanne kasashe rikici a duniya su ne kasashen da suka bai wa mata yanci irin wannan yanci da suke kira yancin mata mace to abin da take so sakamakon haka a hankali a hankali wannan fitar tana nan tana iso mana ƙasar nan a na al'amari ya kai mana irin yadda ya kai musu a da duk yadda ta shiga drama da ana watsi da ita ana la'anta ta ne a cikin dangi amma fa drama da ake yi a da drama ce da in ka kalli ta sai ka ce akwai mutunci domin ka je ka samu kafaɗin irin na da wanda suke yi za ka ga suna shiga ne kaza kaza amma duk da haka sai a kyamace ta a dangi limamai su la'ance ta ana nan shi kenan yau ko drama ta zama abin da ta zama iyaye ne yau suke ɗiban kuɗi su baiwa ɗa ta je ta rijista a kamfanin drama saboda za ta rinka zuwa tana kawo returns za ta rinka zuwa tana kawo kuɗi yau an waye gari in ba don da aka yi tsayin daka a wasu ƙasashe a cikin arewacin ƙasar nan ba al'amari ya kai akwai ƴaƴayen da saboda drama su suke rike da gidajensu ma'ana gidajen ubanninsu ita take rike da gidan to abin da muke isharar al'amarin ya kai gare shi ne an mun samu wato ƙasar turai sun samu kansu a wani bala'i shine yadda kake ganin namiji ya ɗauki mace kai ta hotel ya zina da ita hakan mace take ɗaukan namiji ta kai shi hotel ya yi zina da ita kuma ta kawo kuɗi ta sallame shi wallahi sai da ta kai ana yin wannan a ƙasan nan kuma yarinyar da ta shiga drama yar garin nan ta zauna tana faɗin wannan maganar babu kunya ba tsoron Allah wannan irin musibar ta fara ne fa daga cewa yanki suna yin drama ne don su faɗakar da mutane yanki yawar da kan mutane saboda malaman najeriya gidadawa ne ba su iya wa'azi ba ba su iya faɗakar da mutane ba sai an haɗa da drama su ga abin da su kai zuwa gare shi ke wannan magana da ɗan yi yake jama'a ita ta haifar da mafi yawancin social problems da criminal offenses waɗanda ake fama da su a duk duniya a yau matsaloli da kake gani na yawan sace-sace. kashe-kashe fashi da makami abinci da kuma fatar mutane wannan matsalar ta kai saboda akwai 'yan fashi da dama idan aka kama su za a ainihin hallaka su in aka ce ya yi jawabin menene tarihin su sai ka ya fara daga neman wata yarinya ce da ya rasa yadda zai ya gamsar da ita sai ya zo da kuɗi shi ne ya saka shi bari ya kuka haɗu sun haɗu da ita a hotel gari biyu ya haɗu ka ga yarinya ta tashi tun karfe hudu na asuba ka je university hostel ka ga cewa ɗan mata ba abin da suke tattalin irin ruwan wanka da sassafe ta gyara jikinta ta yi wanka ta fesa turare nau'i nau'i a jikinta ta shaɗa mara ta bankara ko ina ko ina ya fito tantan tantan ka zo kuma lakca tiyata tana ratsa maza kuma sai ta bi tsakiyar maza sai ta ainihin zauna sai ta ce we live in the most civilized world sai muna rayuwa a duniyar da kanta ya waye ne tun da ke kin ci baya mace ba ta da wani amfani a wurin turawan yamma in ka ɗauke ta ka aje ta ba ta wuce matsayin spana ba duk tufana tana da amfani ga nake ne kafin bakin ta ya buɗe bakin ta na buɗe ya sai jefar da ita haka bature ya ɗauki mace kawai a yi amfani da ita tana ƙarama tana da sheƙi a yi tallan sabulu da ita tun kana yaro kake ganin joy joy girl amma ko ka joy girl da kake ganin 1970s ba ita ce joy girl ta 1980s ba ba ita ce ta 90s ba ba ita ce ta farkon 2000 ba canzawa ake yi duk yadda ta taso in aka gana cin more ta sai a jefar da ita duk yadda ta taso in aka gana cin more ta sai a jefar da ita ka je ga yadda rayuwar ta ke lalacewa daga ƙarshe to da turin mayaudari ne game da mace a ƙasan nan a nan an fito ana ta wannan ainihin kamfen ɗin kuma yau an samu da yawa musulmi sun shiga ciki ta yadda da wannan theory na cewa what man can do women can do better abin da duk namiji zai yi mace za ta fiye da haka ba shi nan saboda sharri a yau aka ce wai dole a jam'iyya ɗaya daga cikin jam'iyyun ƙasar nan yau a kamar kamar 30 or 40 percent har wani dimbin shugaba ya fito yana cewa yi ai suka yi south africa ai 50-50 ake in aka baiwa maza talatin minista mata ma talatin ne a najeriya ko an baiwa maza sittin sai a baiwa mata arba'in wato ai ba ai komai ba ma shi sometimes a phd holder is nobody other than a permanent health damage wani lokacin mutum yana da digiri uku kan shi bugawa yake haka wasu ke fassara phd p stands for permanent h stands for head d stands for damage permanent head damage phd wani lokacin mutum yana da phd sai koma tunanin shi ba daidai ne da na jama'a ba in ba haka ba a single degree is for character Allah ne a cikin slogan digiri ta haɗe ma aka ce ya ishe ka ka samu ilimi da kan gado amma mutum yana da digiri uku yanzu south africa da ainihin najeriya ɗaya ne ba ɗaya ba ne tun daga siyasarsu rayuwarsu al'adunsu addinansu duk afirka ba inda ake fasikanci na zina da luwaɗi irin ƙasashen south da east africa don haka statistics ya nuna zinacen-zinacen da suka yawaita shi ya haifar musu da adadin da a yau allah kaɗai ya san iyakarsu na marayu sakamakon marayun da iyayensu suka rasu a cikin ƙanjamau afirka yau ba inda marayu suke kamar afirka south africa dalilin marayu kuma su da kansu suka fitar da wannan statistics din suka ce mafi yawancin iyayen maza da mata sun mutu ne sakamakon cutar kanjamau suka ce kuma cutar kanjaman ta biyo bayan zinace-zinacen christiana and 2008 ita ta je daga cnn senior cnn correspondent ce ta je har can wannan statistics ga yara nan sai a tara guda ɗari biyu sai ce waɗannan duk iyayensu da ubanninsu sun mutu saboda cutar ƙanjamau wannan turawan mishan sun je sun kafa musu cokina suna koya musu ainihin wato yaƙoƙi suna tsine wa iyayen nasu yaƙoƙi ake koya musu yaƙoƙi na tausayi suna yi suna kukan cewa iyayensu sun cuce su ba su sun bar cikin ƙasƙanci da wulaƙanci amma wane ne ya kawo wannan cutar ƙanjamau ɗin cutar ƙanjamau is a man made dan adam ne zai na yi kirkire ta saboda tsabar mugunta kuma ta ƙanjamau idan har akwai wani silingi da ke yaɗa ta to bai wuce ainihin 2% ba mai ke yaɗa cutar ƙanjamau zinace zinace don haka ne musulmi ba ma bukata a faɗakar da mu ko a tsoratar da mu game da cutar ƙanjamau abinda ake bukata a karanta mana Alkur'ani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah yake kar ku kusanci zina aikin banza ne ko muguwar hanya ce don kun yi dokan mu da Allah yake zinan ma ka a kusance ta na daga cikin kusantar zina hada cuɗanin maza da mata a kasuwa ne a makaranta ne a asibiti ne a ko'ina shi kenan yau gashi ne sai ana ɗaukar mukamai ana baiwa mata duk wanda aka ɗauki mukamin aka bata ka dube ta da kyau saboda tana da kyau ne saboda tana da siffa ne ina dr cima ciko ne ko wace ce wata kyakkyawar inyamura sanɓaloliya da suke yi kawai bararta suna ta bata ministan man fetur ministan man fetur yau su gashi ta fito takarar senate ko primaries ba su bata ta kai labari ba ko primary ba ta haye ba saboda ne wannan hancin nata da yake da tsawo kamar biro ya karkace fir bakin ya tale saboda haka shi ke she is out of their network ba ta da amfani ba ta da amfani haka suke Allah ya kiyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji jawabin dan hudu jama'a yake saboda fitan mata fitina ce matukar suna fita to akwai fitina ɗaliban ilimi duniya students masu tarbiyya za su shiga jami'o'in mu kafin na fita ya fara neman mata eh, ya yi iya da kanshi sai ce shi la'ika ne wannan ta zo ta wuce wannan ta tafsiri nake wa ɗalibai lokaci a makaranta jama'a sai aka yawaita tambaya yatan azumi ya kama akar masalla mutum ya bacci sai ya mafarki sai ya tashi to yaya sai nake duk wannan fata ba za ta kare ba ba za ta kare ba yanda yasa ba za ka kwanta kai mafarki ba shekara ka ashirin da biyu ka ci ka ƙunshi a cikin jami'a ka yi wanka ka fito nan sai ka ga wannan gata nan nan sai ka ga wannan gata nan nan duk inda ka kauce sai dai san za ka rinka ka to zai yi ba zai yi ba ne don ne za ka kwanta waɗannan mataye sun zama rijistar da idonka idan ido ya kalli abu jama'a wannan abin yana zama a idon ɗan adam har abada ido yana da nashi sanso ɗin yana da memory idan ya kalli abu shi kenan abin ya zauna har abada ma'anar wannan abin komai daren daɗewa wata ran abin zai iya zuwar maka a tunaninka ko a mafarkinka. to kana cikin jami'a wata irin yarinya ce da baka kalla ba wata irin ce da baka gani ba waye kai ustazi ne kai ko limamin arafa sai ka ganta sannan baka da wata karama ko waye kai za ka zo ta zauna kusa da kai sai ki maka jami'a wurin yanki ne ya ka iya ka biya kuɗin registration dubu hudu da ɗari biyar ka biya dubu hudu da ɗari biyar tana da lakcarori samari tana da administrator samari sai ku baka da kowa kallon ka suke katon wofi baka da amfani to don me za ka kwanta bacci da watan azumi da baka nafarki farki ba kullum sai mu zauna za a yi tafsiri a cikin jami'a ne sai ana rubuto tambaya to in mutum ya mafarki ya ga ainihin mace ya yi kaza ya yi kaza to yaya aka ce kaza gobe ma wani ya sake rubutowa jibi ma gata ma nake a tsaya wannan fatawar ba za ta ƙare ba saboda haka wannan tsari da muke ciki jama'a ya gurɓata kuma dole ne fitina ta faru kuma jama'a kun ga a irin wannan halin idan ka tura ɗarka irin waɗannan jami'o'in ɗarka tana cikin haɗari duk hijabinta da niƙabinta da tarbiyyarta saboda kun san matsalar aji ɗaya za su zauna da irin waɗannan ɗakin kwana ɗaya za su zauna mu'amala ɗaya za su yi idan ka ce kuma ‘yarka ba za ta karatun ba to kuma ku dubi halin da muka samu kanmu don haka the need of revolution in the country has arisen dole ne a samu canji a ƙasar nan saboda kamar yadda tsohon shugaban ƙasa buhari yake faɗi this generation and indeed the future generation has no any other country than Nigeria. We must stay here and salvage it together. Haka Buhari ya faɗi a lokacin yana shugaban ƙasar na Nihar State. Yace wannan al'umma ta samu ce, kuma ba ta da wata ƙasa in ba wannan ƙasar ba. Haka dole ne mu tsaya a wurin nan don mu gyara ta. Idan ba an gyara wannan sistem ba, babu shakka akwai aiki da mu. don ƙaƙa da yawa ake tura cikin jami'o'i suna lalacewa mazansu da matansu saboda babu inda alfasha da ɓarna take da sauƙi da 'yan mata da mata irin cikin jami'o'i saboda wata kawai zai yaudare ta ne da cewa bari ya koya mata not bari ya koya mata assignment bari ya koya mata kaza bari ya kafe mata not ya ga aiki ya mata yawa har an waye gari yau matan aure da suke cikin jami'o'i suna cikin haɗari sai ga arnewa dube ta hajiya na ga ayyuka su yi muke yawa let me assist you i have much time na ga ce mata aure ki da lokacin yin kaza bari ne muke kaza fitintinu jama'a ku tafi bankuna ku ji go to the banking industry ask them what is happening there in the banking hall before the opening and after the closing hours kafin a buɗe banki da bayan an buɗe banki da bayan an tashi me ke faruwa duk matar da za ta aiki banki sai ce ba za ta ɗaura zani ba subhanallah har a arewa da aka gaji zani sai a ce a'a sai dai ta sa dogon skirt amma kuma dole ya matse ɗuwawunta da cinyarta dole ne sai ta sanya coat amma kuma faɗin dole ne ta matse west ta kwankwasanta sannan dole ne in za ta rufe kanta ɗan hijabin ya zama matsala na akai sunan shi kenan wannan da kawai zai biya makalkale a kawai sannan sa ce matar za ta fita aiki ne ƙarfe shida amma shi bankin za a buɗe shi ne ƙarfe takwas to me yake faruwa kafin a buɗe bankin sannan me yake faruwa bayan an buɗe wannan ne muna cikin haɗari to kuma ku tafi asibitoci ku ga me yake faruwa ka tura matarka ta je asibiti in za ta tafi sai ta yi wanka sai ta shafa sai ta fesa sai ta goga sai ta zaɓa ta fita sai ji sa ce ga likitocin yara ta su gaishe wani sun ɓalelan saurayi kai kuma ba kanan kamar da gwalan masana'antu sai ta ga wani irin abu ne ga wani nan ga wani can kuma ta bai a baya wannan kuma ya taya sai ta ƙi sallamawa akwai haɗari ƙasashe da musulunci ya ƙarfi kamar bahrain da sauransu da yake da suke son canjin bankuna da asibitoci sai aka yi na mata daban na maza daban sai shekara nawa mu mata suna karanta medicine pharmacy bankin and finance har yau da mutanci ba sai zama banki ne guda ɗaya da shi sunan shi guda ɗaya amma sai da nan yadda in ka taho mace sai take aiki a ciki kaf kuma akan ɗin mata a nan yake babu namiji ko ƙwaya ɗaya nan kuma ɓangaren maza ne babu mace ko kwaya ɗaya amma lokacin sai ka je kan kanta za ka karɓi kuɗi a wurin ma'aikaciyar banki sai ga ta ƙyasa yaro saurayi ya zo fitar da kuɗi ta miƙa mishi tana ɗan mishi yatsa ko kuma sai ta haɗa da katinta ta soka mishi a ƙasa wai ya kira ta muna cikin haɗari to sannan ka koma a caɓa ka koma taki ka gani to shiga cikin kasuwannin ne wannan fa duk abin da dan hodi yake faɗi ne li anna khurujahunna fitnatu fitar su fitina ce rikici ne kuma duk wannan rikicin fa baya shafa arna baya damun su don su ba su da matsala su da ma a haka suke amma wannan fitinar mu ne take ruguzawa jama'a yanzu ka dubi ɗayanmu mata ba sa sha'awar zani ba sa sha'awar duk wani abu na al'adar mutum abin nan na musulunci da muka gada kyawawa me kuke sha'awa ko ce skirt take sha'awa kuma mini skirt ko ce me take sha'awa wando sai ka ga yarinya da hijabi amma ƙasar hijabin menene wando ne tana yawo hijabin sai ka ga t-shirt ce wannan fitar da ta ga waccan ta ne wai da kun ustazai kun jawo aya to shi nan ce muku naku amma fa a ƙasa gaskiyar da ke ƙasa to shi ne irin wadda kowace take yi a stand goes on ana nan ana tafiya mai zai faru tana cire hijabin shi kenan ta yi daidai da waɗancan amma abin da ake nema gare ta shine ta kyamaci wannan irin shigar da su a sarari da ɓoye domin bai halatta mata da ko da ita ta ɓoye amma ku dubi halin da muka samu kanmu a ciki zama da maɗauka kanwa suke kawo farin kai Allah yake wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar kar ku karkata kar ku zauna kar ku mu'amala da azzalumai sai ta ta shafe ku sai ƴaƴa ne tarbiyyar su take ta lalacewa to sa'an suka ɗauko wata al'ada wadda ke faruwa a wurare irin samuri hayin dogo nan cikin gaskiya layout kwatas magine tukur-tukur da sauransu waɗannan wurare ne na musulmi masu mutunci da tarbiyya amma kuna zaune sai wani ya tsallako daga cikin garin zaria ko daga sabon gari sai zai sai fili a anguwarku sai ya gina gida sai ya mishi 'yan ɗakuna sai ya kawo ainihin kiyatuka ya ba shi da kiyataka shi kenan Juliana ta zo daga Akwa Ibom sai ya ɗauka sai ya bata. Kiristi ta zo daga zangon katam sai ya ɗauka sai ya bata. Cewa gari shi nan an tara muku wasu ‘yan mata guda sittin a cikin anguwa ɗaya. Sai ku kasa gane yaushe suka zo. Ya ɗaure musu gindi. Kafin ku ankara ƴaƴanku mata suna kwaikwayon al'adunsu. Kafin ku lura sun yi ƙawance da matanku suna shiga har cikin gidanku kana nan kana hayaniya kai ne ustazu mai wa'azin ƙasa ko mai wa'azin mako juliana tana can tana bacci rana akan gadonka saboda ka ƙawarta ce amma yanzu ana kallon juliana ne a ɗaliba ce ba a kallonta a karuwa amma fa la'asar na yi juliana za ta yanke jikinta wani zai ɗauke ta ba zai dawo da ita ba sai kashe gari karfe shida na safiya amma da karuwa ba ce sai a ce student ce ita ɗaliba ce dole ne a check and balance ina sarakunan gargajiya da hakimai da dagatai da masu ni da suke bincikar masallatai a binciki masallaci ne ba za a kafa masallaci ba sai da izini shin babu dokar da take sai da izini za a kafa gidan karuwa ko kun san waɗannan wurare da ake ba da haya ba su da bambanci da gidajen karuwai sun fi gidajen karuwai ma sharri ba nan sun cika anguwanni irin waɗannan namu in ka shiga magumi in ka shiga tukur-tukur in ka shiga samuru da wasu anguwanni waɗanda ke mujawara da ainihin manyan makaranta kuma jalle su da makarantar haka duk sun cika su idan ka tafi jure ko san jere a adamawa haka za ka je ka same su idan ka je ka tafi rijiyar zaki a kano haka za ka je ka same su jikin biyu ke haka in ka tafi kusa da university dan biyu ko ina in ka haka za ka je ka same su tunda ita ɗaliba ce za ta abin da take so ma'ana she is a registered harlot ita kariya ce ne register by the government and indeed by the federal ministry of education kawai wai abin da za su iya yi shi ne sai in za ka shiga jami'ar ko polytechnic ko fce din sai a sa wai dress code wai ka'idar sutura ku daina yaudarar kanku wannan standard din da ya canza ka shiga cikin kongo amma ka je ka ɗauko littafin tarihin sardauna ba musulmi ne shi ba amma sai da ya kaccar hoton 'yan mata suna zaune a cikin kongo campus a lokacin sardauna kowace da doguwar riga da zani saboda sardauna ya faɗi ba mu kafa jami'an nan don ta saba addini da al'adun mutanen garin nan ba amma wa an je an kawo mana wasu karuwai an ajiye a cikinmu a tsakiyar na da ba'awar cewa sun zo ne su karatun boko kuma suna gurɓata tarbiyya suna lalata tarbiyyar 'ya'yanmu abin cin kuma 'ya'yan nan namu 'yan mata ba su ne suke da greater percentage ba ba su suke da yawa a cikin makarantun ba ka je ka ga 'yar da aka haifa a majina guda nawa ce ta samu admission cikin muhdaman polytechnic 'yar da aka haifa a gyalle su guda nawa suka samu fce yadda da aka haifa a samur guda nawa ce ta samu abu ku duba su gani to al'umma dole ne ku tashi kullum in kun dogara da waɗannan sarakuna kun dogara da waɗannan 'yan siyasa wala kun kama kafar wala sarkin musulmi abubakar na uku allah gafarta mishi wata rana hakimin shi da dagatan shi suka zo suka taru they were making noise suna hayaniya sai a kori karuwai sai ai ba sai ai ba sai shiru ya kyale su sai da magana sai miƙe ya ce ni abubakar wallahi tallahi in ba matata ta aure ba ban san kowa ba kowa ya tashi ya faɗa haka to duk aka shiru aka shirke da su ya ce to ashe kun ka buɗar taruwa kuma kuna a koren su <laughs> eh, Allahu Akbar saboda haka mata fita su fitina ce wa ma kana zalika sababan ila wuqu'il fahishatil kubra shehu yace domin me yiwa fita tasu ya zama sababin abkuwar alfasha mai girma ita ce zina me yiwa fita su ya sabbaba faruwar alfasha mai girma ita ce zina ala tara qaulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba zama magana annabi da ya yace ba'idu baina anfasin nisa' nisanta tsakanin numfashin mata na fata an gane ma'ana a nisanta numfashin mata da na maza sai dai wannan hadisi batil la asla lahu وما ورد أنه كان إرق من المرأة بالمشرق وإرق من الرجل بالمغرب لحل كل واحد منهما لصاحبه فكما أبن بيزو shi ma a cikin hadisi ne da ake danganta amma shi ma ba hadisi da ne la asmalau cewa da a ce akwai wata jijiya da aka cira daga jikin mace aka aje a gabas a ciri wata jijiyar da aka cira jikin namiji a aje ta a yamma ba sai sun haɗu da junansu wato abin da ake nufi da za ka aje mace a yamma wata kuma ka namiji kuma ka aje shi a gabas sai sun haɗu to ba haka ba da za a ciri wani nama a jikin mace a aje a yamma a ciri nama jikin namiji a aje a gabas ake cewa sai sun haɗu na in suka haɗu a kasuwa ci iri iri jama'a Allah ya kyauta kun ga wannan musibar jama'a in ka tafi har cikin garin makka haka take sai dai kawai salo ta canza idan ka fito daga garin makka ka kamo hanya kaɗan kana fitowa kaɗan mana kana gama fita daga ainihin shari'a mansur suke kira shari'a ummul qura a wata katuwar kasuwa nan yanzu galibi 'yan najeriya ma nan ake tara jakunkunan su a kwashe su katon supermarket ne in ka je ka ga barnar da ke faruwa tsakanin samarin larabawa da 'yan matan larabawa da matan aure fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi al'azim hadari ne sannan waya sai ga yarinya ta je ta sawo hijabi ta sawo niqabi sun yi magana da wani shikenan sai ta zo ta tsaya a hanya kamar mata aure shi kuma sai zo kawai sai dauke ta barna iri iri me yasa saboda fitan mata in su kuma matan makka shine baka da control akan ta duk dare za ta iya fita supermarket haka in ka shiga kasuwar da ke share a mansur kashi casa'in na waɗanda ke cin kasuwar mata ne kuma sai bayan sallar isha daga karfe tara na dare zuwa karfe ɗaya na dare kasuwar take ci kuma mata ne sai ga mutum ya aje matar shi shi kuma ya tafi ya dawo ko kuma ya zauna yana shan taba yana shan music a makka wato don ku gane ko a ina ne aka saki mata suna fita sai wannan musibar ta faru na fata an gane Allah ya kiyaye dan hojo yake cewa in ya zan an aje jijiyar namiji a gabas jijiyar mace a yamma amma sai sun haɗu da junansu fa kaifa bil mubashara ina an kuma sun haɗu suna gogayya da jiki da jiki wal kalami suna ainihin magana wal mizah suna raha ana wasa da dariya saboda sunanta sunan kakashi ne an ɗauke shi karantarwa ita ma an ɗauke ta karantarwa sai yana latsa ta da wasa a kakata sai dan dafa ta matar wani ce fa amma a ta gama fc an ɗauke ta za ta karantar da ni za ta karantar da home economics shi kuma ya gama fc yana karantar da english wani shedanin fa ƙarya ike yi ba sunan kakashi ba ne saboda tsabar iya loga ce ta yan bariki kawai sai ce sunan kakatta ne da shi sunan kakashi ne da ita sai fara wasa da ita shi shikenan sai ga an zauna mata malamai suna saƙa a makaranta sai ga wani ya zo ya zauna yana jan su da wasa kai amma kin iya saƙa kuwa shikenan da haka nan da nan sai ya ainihin yau da ta barna iri iri ga ta nan tana faruwa kai dai kawai abin da ya dame ka ka ta gama NCE ta je ta samu tana karantarwa a wata makarantar sakandare ko a wata makarantar firamare a kai dai abin da kake cewa ai kullum kai kake kai ta kai kake ɗauko ta to amma menene yake faruwa tsakanin kai ta da ɗauko ta ɗin sai a kai ba ruwanka kai ba ka da wannan zafin kishi tir da kai ke kuma kin yi asara da kika auri mijin da ba shi da zafin kishi duk mijin da ba shi da zafin kishi a kanki baya ƙaunar ki ne so ake namiji ya zan yana da zafin kishi akan kan shi afjajan ya zama kawai babu sassauci ya sa ido game da tsare mutuncinki sayyidina umar manzo Allah ya ce jiya na shiga aljanna da daddare an shigar da ni sai na ga wani kyakkyawan gida ina dadda in leƙa wannan gida na waye sai na ga mace na alwala a kofar gidan sai aka ce gidan Umar ne sai ne marmaza sai na wuce Umar ya ce walima ya Rasulullah sun zan Allah me yasa baka shiga gidana na aljanna ka sa albarka ba sai ya ce lirati umar saboda kishin umar sai umar ya fushi da kuka ya ce a'a gharu alaika ya rasulallah in zan kishi sai in yi maka ya manzan Allah na'am umar yana da kishi yana da wata mata atika sunanta yana shiryawa zai fita masallaci ita ma sai ta shirya sai ce ila aina tadhhabin ina zaki sai ta ce ila masjid masallaci sai ce wa qad ta'lamina anna umar yakrahu zalika wa yaghar amma kin san umar baya so kuma yana kishi matar shi ta fita masallaci baya so kuma yana kishi sai ta ce liyam na to tunda yana kishi baya so ya hana mana sai ce ai ba zai iya hana ba saboda annabi ya ce la tamna'u kada a hana so da haka magana annabi ce take tare shi kullum aka ce za ta fita sai ya gaya mata wannan magana kin san umar baya so yana kishi ran nan ku sai umar ya zama khalifan musulmi yana zaune a majalisi sai ga wani ya sheko a guje ga wasu sun biyo shi da ainihin makamai za su kashe umar ya ce yaya sai suka ce ya kashe mana dan uwa ne ce to kai ka ji abin da suka ce ka kashe dan uwansa haka ne sai ce a'a ni dai na je na samu matata ne a kwance a kan gado tsirara kuma cinyoyinta a bubbuɗe ne na ɗaga takobi na datsa cinyoyinta to in akwai wani abu a wurin to na kau da shi ni abin da na yi kenan to shi kenan da duk manya ne ake magana an gane takobi ya tayo da shi da jini haka jagar jagar su kuma suna bin shi ya samu kwarto ne akan matar shi sai datse shi sai yan uwan shi suka yi ruguwa suka zo ba su kashe shi ne gudorin umar suka ce ya kashe musu dan uwa ce a ya samu matar shi ne a rigingina cinyoyi a bude sai da su cinyoyin to ko akwai wani abu a wurin to kuma ya kawar da abin <laughs> da umar da ya fahimta sai ya rike takobin nashi ya girgiza ya ce namiji in an kuma ka kuma haka ake yi to gaskiyar lamari akwai matukar hadari jama'a a ce mijinki baya kishinki ya kamata ki rinka tambayar mijinki in baya kishinki ce bai da Allah kama hanyar ki tafiya ki da Allah duk mata tafiya suke ke za ki ce sai an raka ki hai kama hanyar ki da Allah ki tafi to ba ya kishin ki ko to ba ya son ki ne amma in dai yana son ki to zai kishin ki haka in dai yana son shi zai kishin ta saboda duk namiji ya san makircin namiji ko ya faɗa ko bai faɗa ba Allah ya kiyaye Sau da haka kun ji jawabin dan hodiyo jama'a sai ya ce to fa inna billahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu dinnan na Allah ne kuma gare shi zamu koma ala adamil haya min zunub game da rashin jin kunya na aikata sabon Allah wa hadhihi al mafasid dan hudu yace kaga duk waɗannan barnace barnace hasilatun fi khurujihinna suna faruwa a wajen fitar su duk barnan nan da aka faɗi jama'a in dai mata za su fita haka sakaka to ko za su faru to kamar yadda na gaya mana jama'a wannan littafi da ke hannuna dan hodiyo ya rubuta shi kuma waɗannan tafai dan hodiyo ya rubuta irin su guda hudu ko guda biyar dangane da hukuncin fitan mata amma wannan ɗan hodiyo ya tsaya ya tattauna abubuwan to ba so nake a yi karatu mai ba ina son in ɗan taɓo mana ne ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da ɗan hodiyo ya faɗi yau shekara ɗari biyu Allahu akbar ya ce wannan littafi ya rubuta shi ne don ya bayyana ya faɗakar ya yi wa'azi dangane da matsaloli masu matuƙar muhimmanci da suka shafi fitar mata waɗanda na daga cikin waɗannan wurare sai ya ce minha ha khurujuhunna ila talabi ilmi daruratil a'yan a cikin wannan littafin ɗan hudu ya yi magana dangane da ina hukuncin mace ta fita neman ilimi wanda ya zama wajibi kamar mai kamar ilimin aƙida ilimin ƙur'ani ilimin hadisi ilimin shari'a sannan ina hukuncin a ƙarƙashin nan sai kuma ɗan hudu ya sakire shi ina hukuncin kuma ilmomi waɗanda ba furudul a ayan ba ne ba farilla ce a kanta ita da kanta ba farilla ce kan al'umma in an samu wasu suna yi shikenan ya faɗi daga kan sauran mana ina hukuncin yanzu ka tura matarka ko yarka ta karanta medicine ko pharmacy wato wasu abin da suka ɗauka cewa dole ne kowace mace kawai a bata ta yi digiri kuma dole ne kowace mace a wannan zamani bayan a bata ta yi digiri a bata digirin koma na menene ta yi saboda haka yarinya ce ya kamata ta je ta karanta pharmacy ko ta je ta karanta ainihin medicine sai ba ta samu ba sai suka ba ta geography sai a ce to je ki ki karanta da babu gwamma ba daɗi ma'ana kenan asali karatunta na pharmacy ko na medicine babu manufa don haka ko ba ta same shi ba kenan ta je ta yi duk abin da ya sauƙaƙa dole ne sai an tsaya an duba wannan yar da muke so ta je ta karanta likitanci ko aikin asibiti ko ilimin magunguna ko aikin unguwar zoma ko jiya muna da bukata ne ko kuwa ku je ku ga yadda mata suka cika FCE har ta koma ana ce mata ne gidan buki kowace mace ga nan daga sabon gari daga zariya daga titin wada daga gyalle su daga ina ita dai sai ta je ta yi FCE in ka taba ta sai ta ce wai saboda ta samu aiki ta rinka taimakawa mai gida tun da wannan taimakon Allah ka kai kuma soƙoliyo da ka zauna kana jiran ta gama FCE ta zo ta taimake ka ma'ana ba wai za ta karatun ba ne a salatan don wani abu ne wanda ya gagari musulmi ake so a cike shi kawai wai don ta samu ta rinka karɓo albashi na naira dubu tara wai tana sai yaro nafki kawai wai ta taimake ka kenan ku canza tunanin ku jama'a kafin al'amari ya kai fa yadda ba za ku iya gyara shi ba dan ina jin tsoron lokacin da matan za su zo su aborance ka rasa yadda za ka yi da ita yanzu abin da ya faru a maka kenan kowa ya kai a maka baka isa ba sai mata ka ta fita kowa ya kai ba malami ba duka gama karatunka ka gama duk jawabinka kowa ya kai sai ta fita saboda ya riga zama al'ada haka ta tashi uwayenta na yi haka yayyanta ke yi haka kannanta ke yi kakanninta haka suke yi so da haka akwai abokin mu fauzi asalin su yan daura ne yaro ne mai son addini hafizin alkur'ani ya aure yarinya yace amma fa shi mata shi ba za ta je kasuwa ba sai aka ce a haba yana wasa ne <laughs> abinda da ya zama ya riga ya zama adatul baladi kasunnati mun je sihun auren ne wani tsoho yake gaya min haka yace a yo kai kana babban malami ai sai ka gaya mishi ai adatul baladi mati ai al'adar gari ai kamar sunna ne sai na ce a a mati kashe sunna take al'adar gari mati kashe sunna take kuma za ka yi mamaki ita ɗin za ce ta alƙur'ani cikin ɗaliban shi da yake karantarwa ya aura yana ganin cewa alhamdulillah wannan yarinyar ta haddace qur'ani a hannuna barin aure ta shikenan dare sai ce ce ce to shikenan hayya Ba ta fi kasuwa da shi ce a shi ba zai je ba shikenan akan haka ne ta yaji muka tafi aka je aka zauna zaman sulhu shine wani tsoro yake faɗa mu wannan magana wai to ai ya kamata ne ma in yi mishi sharhi in shi dan karamin malami ne ai al'adar gari ai kamar sunna ce jama'a wannan abin in kuka sake ya zama al'ada ko ba za a iya shawo kan abin ba shine abin da malamai suka ce idan har kuka sake eh bid'a ta zama al'ada ta bijinin mutane to ba za ku iya sarrafa ta ba malam kace ne ma'ana ya fara zama

wannan sai da shi bai to kun ji jama'a gashi shahida shahidun min eh, malaman makaranta gashi nan sun ruwaito mana kaji headmaster daya bazawara na son shi mata aure na son shi kuma a dafo abinci a kawo a ci a ina a ofishin shi daga ƙarshe kuma gashi nan abin ya zama yaƙi da zawara da mata aure suna faɗa akan headmaster haka duk wannan ya faru sakamakon ne abin yana neman ya juye to ku yi marmaza dai ku ka. ni kaina na san auren da ya mutu akan za ta tafi fce din shi kuma ya ce a'a kuma hujjar ta kenan fa babban mai kuɗi ne a tajiri. ya fi ƙarfin gidan shi game da duk abin da ake nema a rayuwa amma haka siddanta ta da fitina za ta tafi makaranta ne wai saboda in ta karatu za ta rinka aiki tana taimakon shi ko abin ma babu babu dacewa ma wato bai ma dace da mu ba saboda haka ma sai ka gaba a iya ba ma'ana kawai fitar kenan za ta yi aiki za ta rinka taimakon shi yana ake ba su albashin ne akwai wanda take karantarwa yau ake ba ta dubu hamsin ne ko dubu sittin dubu tara ake ba su ko dubu sha ɗaya an ba ta da yawa a ba ta dubu ashirin da biyar tana karantarwa a ina tana karantarwa a firamare ko a sakandare ko a menene ƙarshe kuɗin a me suke ƙarewa a wannan zannuwa da take ciyo bashi a wurin ɗaya malamar da turarin da kayan jarirai sai ta ɗibo maka kayan jarirai saiti biyar ta zo ta ce wata malama ce ta kawo don haka kai kuma ka biya duk waɗannan fitattunu ne kun ji abin da ɗan hodiyo ya tattauna akan ina hukuncin fitar zuwa ga neman ilimi na farin latukuna sannan wa asani yake cewa hunna ilal baraz ina hukuncin mata ko budurwa ko balagaggiya ta fita bayan gari domin tsugunan kashi ko fitsari wasalif abu na uku hunna ilal almasajid li ada'i salawati almafruda ina hukuncin ta fita domin yin sallah a zahar da la'asar da magariba da isha annabi ya ce ka a hana mata amma annabi na rasuwa har sun canza aisha wata ran sai ta ce wallahi ina da yaƙinin da annabin na da rai shi da ya halatta muku da ya hana ku urwatu ya ce me yasa ce ka dube su duk sun canza masallacin ake zuwa amma me ake zuwa yi taba ado ake ku dubi makarantun mata yanzu da aka bude ake karantar da su wannan tana sai da turaren wuta wannan ta zo da recharge card wannan ta ɗauro aya wannan ta ƙullo zoɓo shikenan sun mayar muku da makarantun gidan biki kai kuma kana nan kana ta karatun hadisi ita kuma tana nan tana sakawa wata caji a harsar dinta ta fake ai ta taho wurin malam wani karatu ne amma kasuwanci ta taho ashe nan duk waɗannan barnan na faruwa والرابع na hudu خروجهن ila salatul juma'a ina hukuncin mace ta sallar juma'a wal khamis khurujuhunna ila salatil eid ina hukuncin mace ta sallar idi was sadis na shida khurujuhunna ila salati istisqa sallar roƙon ruwa ina hukuncin mace ta fita sabi khurujuhunna ila janaiz ina hukuncin mace ta fita wurin sallar gawa da raka gawa makabarta da ziyaratul qubur da kuma ainihin ziyarar kaburbuka wasamin na takwas khurujuhunna ila alhajji ina hukuncin mace ta fita aikin hajji mata da suke zuwa aikin hajji sai da dan hodiyo ya tattauna na rantse da Allah abubuwan da dan hodiyo ya tattauna ko su ne hakikanin abin da suke faruwa haramun ne mace ta tafi aikin hajji ba tare da mijinta ko muharraminta ba manta da hukuma alhazai wai sai a ce wai ai malaman fiqihu sun ce wai babu laifin aka saka ta cikin rufka amina wai cikin mutane amintattu waye amintaccen aikin hajji jama'a kamar tashin kiyama ne in aka tafi arafa ko sauka arafa wani lokacin matarka ma tana rike a hannunka ne ma kake ka sake ta kai ta kanka matarka ma ko uwarka jama'a ku ji wannan balle matar wani barna iri-iri take faruwa jama'a 2009 a madina a masallacin annabi a makabartar baki'a ga makabartar ga masallacin cctv wato kyamara ta 'yan sanda ta ɗauko hoton wata mace daga nan zariya da wani ɗan zariya ga nan suna zina 2009 kamera ta capture nasu sai 'yan sanda suka tuwo a guje suna zuwa wasu a su suna ganin lungu suke tsarki ya tabbata ga Allah duk cikin garin maka da madina kamarori ne kana tsaye baka san ana ganin ka ba kawai sun kwanta suna lalata kawai sai kamera ta cakko sai yan sanda suka sheko a guje suna ganin yan sandan ne sai suka tashi suka rufa ita kuma sai ta wani harjaji aljanu sun tashi aljanu Allah jama'a aka yi tona a gyaggyara abin a kakkara abin a kakkare aka bugo mana waya gashi nan da Allah ko ba a je a sa baki nace ni aka ce eh nace ni na je dan ƙara likita al'amari ne muna tare da wani dan uwanta yace malaya za a yi nace wallahi ka barta ta ji duk abin da ya same ta ita ta jawo kanta shine aka je aka dauko malam Ishaqa Yunus na Kaduna wannan magana suna ta neman su ta shi yasa na faɗi suna malam Ishaqa Yunus aka je aka dauko shi da Allah malam tun su albani sun ce ba sa baki ko za ku je ku sa baki ya je ya samu alƙalin don har an kai magana kotu alƙalin classmate ɗin shi ne aji ɗaya suka yi kulletu shari'a makaranta alƙalai da ke cikin jami'ar islamiyya da ke madina aka ɗan yi rufa-rufa aka ce to shi shikenan a basun an je najeriya za a hukunta su da haka aka sake su kafin a yi wata wata 'yan jarida sun ɗauka an sa a hajjin bana wai sai ga hukuma alhazai ta zo za ta ƙaryata yan nan garin ne wannan a wurin aikin hajji ne ba rawaccen 2009 a kofar gidan alhazai na jihar kaduna sai da na gaggaura wani saurayi mari ni da kaina na mare shi mace ce tana zaune ita kadai ni ku gefe guda ina zaune da tawa matar sai wani ya zo ne wa matar can magana sai ta ƙi kula shi ta kauce ya sake binta na ce mashi kai eh ka kyale ta mana tunda ta nuna ba ta son ta saurare ka sai kawai sai kalle ni sai ya harare ni <laughs> na ce a wannan bai san cewa dan mutuwa bane ni dan ya gane a maka na ce malam ya ce eh ka tashi ka rabu da matan na ya ce malam ba ruwanka na ce to shikenan dan ta sai na ciyo kwalash ne mishi mari uku lafiyayye to shikenan yanzu sai fahimci karatu. tuni jama'a sun taru kafin a wata wata an neme shi an rasa na da ki da shi ta ce wallahi bata san shi ba haka suke tafiya gidan matan aure ana ware matan aure na hukuma alhazai sai a aje su kawai sai wani ya ya samu wata jejesi ce ta fito tana neman abinci ta fito tana neman ina za ta sai kaza sai ce bari ya siyo mata daga haka shikenan sai ya yaudare ta a wurin aikin hajji jama'a wallahi jama'a ni kaina da ina sassauta wannan fatawa ta cewa rufka amina in an saka mace a cikin amintattun mutane sai na ga suwaye amintattun duk matar da aka hada ta da wasu amintattu kafin kwana uku ka buga mata waya tana maka in ka ce ina sa alhaji wani za ta ce ba ta san ina suke ba sun kai sun bata wuri na'am na'am

kuma shi wani mutu nan ta fada mu ya tafi da ita a matsayin mata aure saboda a makka za ka yi mamaki akwai kawalai akwai kawalai waɗanda suke su kawai suna nemo mata ne alhazai da suka zo suna kai wasu fajiran larabawa da kuma wasu fajiran baƙaƙen fata za gan su tukari ne zai zo da mota sabuwa tingal da tinted yana neman ya saba da wata tsohuwar hajiya ko wata 'yar duniya ita kuma tana cafko irin waɗannan mata a lazai shi yasa an ka je hajjin hatta da ta sai fa ka sa ido barna ce take faruwa iri iri jama'a idan kuwa aka ce maka mina to zaman mina sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kwana biyu ne ko a ƙara na uku sai ka ga wasu sun ware sun ce za su yi kwana uku saboda mai saboda haka annabi ya gaskiya ne amma galibin mutane tafiya suke kwana biyu babu laifi don Allah ya ce fa manta ajala fi yawmaini la isma alayhi wanda ya tafi kwana biyu ba laifi wanda ya jinkirta ba laifi amma an dai da nufin sai ce mai liman ittaqa wanda ya dan Allah wanda ya dan tsoron Allah me yake faruwa don girman Allah lajin murtala ya tafi aikin hajji ka tambaye shi me ya faru 2006 an yi irin wannan ta ta'ahurin su suka je suka kama wani yana nishi a kan wata saboda an watse sai je su samu inda aka fi ko ina watsewa sai su sace sakin tanti shikenan sai su shiga ya haɗu da mace ne a nan mina to shikenan hajiya eh kin san cewa rana ta uku watsewa ake to shikenan sai mu haɗu wuri kaza ga waya gashi gashi gashi shikenan barna iri iri dan haka dan hodi yace sai an tsaya an dubi yaya magana fitan mata zuwa aikin hajji yaya ka'idojin yaya al'amura suke sannan samarin tikar da irin sharrin da suke wa matan alhazai su je su ruɗe su su rikita musu kwakwalwa ya zo da daloli ya zo da mota falloliya a halin mota hayar ya je ya ɗauko na kwana uku kawai don ya rikita wannan mata ya nuna cewa da zai aure ta nan maka zai dawo da ita ya zauna ya fito da daloli sai zaro dala ɗaya sai bata sai ta rikice dala ma ike kashewa ita ga mijinta kullum sai an haɗu da kyar naira talatin a sai bage-bage to dan hudu yace sai an dubi wannan wata sai na tara yace khurujuhunna ila urfin nikah zuwa gidan biki hukuncin fitan mata zuwa gidan biki wannan kan karatun shi ya fi karfin ma a tattauna shi anan ƙarshen wannan littafin wasiqatul ikhwan dan hudu zai tattauna hukuncin fitan mata zuwa gidan suna da gidan biki dan haka abin mu bashinta dan hudu yace sai an dubi wannan wal ashir na goma yace khurujuhunna lil bai'i wa shira mata su fita domin saye da sayarwa fi suqin a cikin kasuwa aw ghairihi ko a wani wurin daban ina hukuncin mace ta fita ta je supermarket ina hukuncin mace ta je wurin da ake siyar da kaza ina hukuncin mata da ke zuwa gonaki ko fadamu suna saro rake ko karas ko masara ina hukuncin 'yan mata da suke zuwa don galibin ƙasar nan kamar yadda muka faɗi a farkon darasin nan ba a bambance budurwa a sai a ɗauka cewa budurwa tana da bambanci da mata aure sai ka je cikin fadama da ake sai da rake ko karas ko masara sai ka ga farɗa farɗan 'yan mata shi ko mai gona ya samu wani ɗaki ya gyara watan ta zo a cika mata buhunta shi kenan ta shiga can ina fata an gane me yasa saboda barna an kyale su su fita ta je ta siyo ba komai to sai an lura ka je ka binciki masu kasuwar sabon gari wacce irin barna suke kuka game da mata wata ba lalata za ta yi ba sata za ta yi sai ta sanya katon hijabi sai ta shiga tana ɗaukan musu 'yan kunne dan haka sai a ce mata anti hijabi da zaran ta bullo layin sai ka ji suna cewa junansu anti hijabi to wato kowa ya lura ga mai fakewa da hijabi nan tana sata walhadi hadi ashar na goma sha ɗaya khurujuhunna ila majlisil qada ina hukuncin mace ta je kotu ai tana da yancin ta je kotu amma ba haka ɗan hudu ya kalli abin ba ɓarnar da ke faruwa in mata sun je kotu yadda alkali zai kashe mata aure dan ya koma ya aure ta ko kuma ya koma yana lalata da ita wasani ashar na goma sha biyu khurujuhunna lil muwasala ina hukuncin ta fita don sadar da zumunci waɗannan abubuwan guda goma sha biyu su ne ɗan hodiyo ya zo ya fara cewa amma hunna ila talabi ilmi furu ilmi furudil a'yan gashi nan sai ya fara bayani dalla dalla wannan littafin kana buƙatar ka same shi tun 1983 gashi wani malami ba zan fare Muhammad Isa Talatan Mafara gashi ya fassara shi da Hausa duk wanda yake so saboda karancin shi a kasuwa ya zo sai ya karba ya photostat ka je ka samu ka karanta ka gani dan hudu ne ya rubuta shi waɗannan abubuwan ɗan hudu ya faɗi ba in fa ba a kula ba sai kai ta sallah Allah ba ya karbe sai kai ta azumi Allah ba ya karbe sai kai ta zakka kai ta hajji kai ta zikiri kai ta karatun qur'ani Allah bai karba me yasa matarka tana can ta tafi aikin hajji tana can tana barna yarka tana can ta tafi jami'a ƙanwaka tana can ka aike ta ta tafi wuri kaza wuri kaza wuri kaza to wallahi sai an sa ido da kyau jama'a Allah maɗaukacin sarki kiyaye jama'ar musulmi kamar yadda muka sanar a farkon makon nan cewa karatu yanzu ya dawo kwana ɗaiɗai ahkamul jana'iz kwana ɗaya ran alhamis sannan kuma wasiqatul ikhwan kwana ɗaya ran juma'a insha Allah a yi haƙuri da abin da ya samu haka a yau tsakanin magariba da isha in Allah so akwai karatun fiqh sira sannan kuma a gobe asabar da safe ba wani darasi sai da la'asar za a yi karatun sahihu muslim haka jibi lahadi Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da abubuwan da muka ji na ayoyi da kuma shiryar Allah madaukakin sarki ya gafarta mana game da kurakuran mu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk